Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin biga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz ma'aikatar tsaron turkiyya ta kai wasu samame kan maɓoyar wasu 'yan tawayen kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi bayan wani harin gunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta turkiyya 'Yan tawayen azbinawa na arewacin Mali sun karbe ikon wani sansanin soji bayan wani ba ta kashi da jami'an sojin kasar. sannan shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya yi alkawarin baiwa ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi ta farko da sabon ministan tsaron ukraine a jiya lahadi kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun amince da karawa dukkan ma'aikata albashi to ko me wasu ma'aikata ke cewa ya kamata a ce dai gwamnatin najeriya ta sani cewa talakan najeriya a yanzu ba ƙarin albashin dubu ashirin da biyar shine damuwansa ba a'a damuwanmu shine mu samu abinci da sauki bayan nan za ku ji cewa wasu 'yan najeriya mazauna kasashen waje na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da bikin cika shekaru 63 da samun 'yancin kan kasar. Ke abin da zan gaya ma 'yan Najeriya sun zaɓi shugaba fi biyayya su wannan shugaba. Domin Najeriya ta ɓaci, Afirka ta ɓaci. Kama kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim ya shirya kuma zai gabatar. Inda shirin na wannan makon ya duba batun korafin al'umma kabirar Igon na jihar Nasarawa kan komawa matsugunan suna na asali. amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan mabuyar wasu 'yan tawayen kurɗawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi. Biyu bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin ƙasar ta turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta pkk a wurare wajen ashirin a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma su tun farko dai wani dan kunar bakin wake ya ta da wani bam daura da hanyar shiga ma'aikatar cikin gidan turkiyyar mahari na biyu kuma a 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya lahadi a cewar ali yarlikaya kafar anf wadda wata kafar wato wata kafar yada labarai ce mai kusanci da pkk ta ce kungiyar ta dau alhakin kai harin kunar bakin waken a jiya lahadi shugaban kasar iran ibrahim raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabarta isra'ila da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya kalaman na raisi na zuwa ne daidai lokacin da amurka ke kokarin sasanta isra'ila da saudi arabia da zimmar su kulla yarjejeniya inda a ranar juma'a amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗin cimma yarjejeniyar a yayin wani taron karawa juna sani a tehran babban birnin kasar raisi ya ce daidaita alaka da gwamnatin yahudawa wuce gona da iri ne kuma koma baya baya ga wato ga kowace irin ƙasa a duniyar musulunci ana sa ran cewa wata tawagar isra'ila ta isa saudi arabia a jiya lahadi yan kwanaki bayan ziyara ta farko da wani ministan ƙasar isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta saudiya a jiya lahadi 'yan tawayen azbinawa na arewacin mali sun ce sun karbe ikon wani sansanin soji daga sojojin kasar na mali biyo bayan faɗan da aka gwabza a arewacin kasar wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karbe ikonsu cikin wasu jerin hare-haren kawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan azawad wato cma a takaice wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar kwarya-kwaryar zaman lafiya. Muhammad El Mauludu Ramadani shine kakakin CMA kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa sun karbe ikon sansanin sojin bamba da ke yankin gawo sai dai kuma bai yi wani karin bayani ba hukumomin sojin mali sun wallafa a kafar sada zumunta ta x cewa ana ci gaba da bata gashi da 'yan ta'adda a yankin na bamba kana sun kara da alkawarin ba da karin bayani a game da lamarin nan gaba da waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin kwadago sun tashi daga taron da suka yi a jiya Lahadi, inda suka cimma matsaya kan cewa dukan ma'aikata za su ci gajiyar ƙarin albashi na wucin gadi da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya bayyana a jawabin da ya yi wa ƙasa. Yayin bikin tunawa da ranar samun 'yancin kai daga ƙasar kasar yancin kan kasar da ta samu daga tura mulkin mallaka na birtaniya amma masu ruwa da tsaki sun kushe karin kudin kan cewa ya yi kaɗan kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana Bayan wata ganawar sirri ta sa'o'i hudu ne shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa kuma tsohon kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ce gwamnatin tarayya tare da amincewar kungiyoyin kwadago aka ce a ƙara wa dukkan ma'aikatan gwamnati ƙarin naira dubu ashirin da biyar kan albashin da suke karɓa daga wannan wata har zuwa watanni shida nan gaba. Bajabi Amila ya ce taron ya amince da wasu batutuwa da ba za a bayyana ba sai ƙungiyoyin ƙwadago sun gabatar da yarjejeniyoyin ga mambobinsu tukuna. Amma wata ma'aikaciyar gwamnati da ke nan Abuja da ta nemi a sakaye sunanta ta yi tsokaci kan wannan batun. Ƙarin dubu ashirin da biyar a kan albashi dubu talatin dududu nawa ne dubu hamsin da biyar wanda kuwa dubu hamsin da biyar a wannan marra buhun masara kaɗai za ta saya mana. To, ina kuɗin mai, ina kuɗin da za a yi miya, ina kuɗin da za a sai itace, idan larura ta tashi na yara da wani kuɗin za a kai su asibiti, da wanne za a biya musu kuɗin makaranta, tunda dudu albashin buhun masara zai sai maka wannan dubu ashirin da biyar da aka yi kari ko rabin buhun shinkafa ba zai saya ba to ya kamata a ce dai gwamnatin najeriya ta sani cewa talakan najeriya a yanzu ba karin albashin dubu ashirin da biyar shine damuwansa ba a'a damuwan mu shine mu samu abinci da sauki. Shi ma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce wannan duk rudani ne kawai. Ko da ma'aikatan nan naira dubu ashirin da biyar suke bukata ƙari in dai kawai gaban kansa ya yi ai akwai tripartite wato bangare uku su ne suke disadin maganar a albashi akwai bangaren gwamnati akwai bangaren ma'aikata akwai bangaren masu daukan aiki to yanzu ya fito a kan kansa ya ce ya kara dubu ashirin da biyar da waya tattauna da darwa babu yadda ma'aikata ba dan masu bada aiki aikin ga yiwu ba ina tabbatar miki da cewa a bangaren ma'aikata babu wanda zai yarda da wannan ba wanda zai karbi wannan kuɗi babu kamar ba a yi ba ma kawai ya ɗauka ba a ma ba domin bai bi hanyar da ma za a karba din ko a yadda ba ya tsaya ya yi tunani da kyau irin yadda yake tafiyar da abubuwan nan zai iya jefa kansa da kasar cikin rikici amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya yi suka da kakkausar murya yana cewa dubu ashirin da biyar da ya ƙare, za ka sayi mai lita arba'in ne kawai da shi to kwana nawa zai maka lita arba'in ɗaya kenan na biyu waɗanda ba sa aiki su kuma menene matsayin su ta ina za su samu sauƙi duk duniya ba wata ƙasa da aka rena ma 'yan ƙasan wayo aka rena musu hankali kuma ana amfani da juriya da haƙuri da suke da shi shi a yi musu yadda aka ga dama a yi musu cin kashi iri-iri wanda aka ga dama amma azaba da masifa da mutane suke fama da shi a ƙasar nan da fatara da talauci ba a taɓa yin sa ba yau mutane ɗaya ne mutum ɗaya ne a ƙasar nan yake cin abinci sau biyu. Shugaban ƙungiyar kwadago a jero ya ce ƙungiyar za ta kai alƙawuran da gwamnati ta ɗauka ga sauran sassanta domin tantancewa kafin ranar uku ga wannan wata da ya kamata su shiga yajin aikin baba ta gani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban riko na Gabon wanda ya hambar gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a karshen watan Agusta. ya samu goyon bayan makwabciyar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya lahadi da zimmar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen mai da gabon saniyar ware janar bryce oligui nguema ya kifar da gwamnatin ali bongo ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar tara sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan agusta shugabannin sojojin da suka yi juyin mulkin da ma 'yan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau. A ƙarshe shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa ta farko da na ido da ido a kyiv a jiya Lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro rostom umarov a Ukraine. Cikin wata sanarwar da aka kafa a manhajar X wadda a da aka santa da Twitter borel ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na ukraine sannan kuma ya ce ukraine tana buƙatar ƙarin taimakon makamai kuma tana buƙatar su cikin gaggawa cikin wani sako ta kafar x umarov ya yi wa borel godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa ukraine sannan ya ayyana taron mafarin wato a mafarin haɗaka mai ma'ana A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Soma lalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da Najeriya ke ci gaba da bikin cika shekaru 63 na samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na Burtaniya, wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje suna kallon wannan 'yanci ta fuskoki daban-daban. Sai dai masana sun ce harkar tsaro tana buƙatar a kare rayuka da dukiyar al'umma. Ga rahoton da Hassan Maina na ya aiko mana daga Abuja. Yayin da Najeriya ke didimar cika shekaru 63 da samun 'yancin kai. wannan yanci dai na nufin abubuwa da dama ga mutane daban-daban a ciki da wajen kasar ministan kanana da matsakaitan masana'antu na kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya honorable muhammad lawan na ganin ko ba komai dai yanzu a iya cewar tsarin dimokuraɗiyya sannu a hankali na samun gindin zama a Najeriya. Domin a Najeriya dimokuraɗiyya ta ci gaba. Kaga zaɓen da aka yi an yi zaɓe an zaɓi shugaba. Haka ke son zaman lafiya. Kuma Najeriya babban ƙasa ne a cikin ƙasan Afirka. Ita ne kamar American American Afirka. Ni abin da zan gaya ma an Najeriya sun zaɓi shugaba su yi biyayya masu wannan shugaban. Domin Najeriya ta ɓaci Afirka ta ɓaci. Kuma 'yan cikin gwamnati su ringa dinga jin maganan talakawa da shi ne ƙasa za ta shiga kaga maganan kenan wallahi najeriya ba sa abin da zan ga musu ba amma babban godiya za mu ba sun da afirka cikin kunya mr clef wani baturen burtaniya ne kuma na tambaye shi komai zai ce kan samun yancin kan Najeriya. of Nigeria, it's a wonderful country, all sorts of resources. Ya ce Najeriya babbar ƙasa ce, wacce ke ɗimbin albarkatu daban-daban da take yunkurowa a halin yanzu ina fatan shugabanninta za su yi ƙoƙarin inganta rayuwar talakawan ƙasar a kuma ciyar da ƙasar gaba shin kana jin an ci gaba an ci baya ko kwarin zidai najeriya na tatata ne Ina jin akwai tarin matsaloli amma fa ba a najeriya ne kaɗai waɗannan matsalolin suke ba a kusan duka duniya ne musamman matsalar tattalin arziki ina dai fatan mahukuntan najeriya za su ɗau ƙwararren matakai na sauƙaƙawa talaka halin da yake ciki kana matsalar tsaro ma lalle akwai buƙatar a duba wannan sosai najeriya dai na bikin cika shekaru 63 da samun 'yancin kai ne yayin da ɗaruruwan 'yan ƙasarta ke ci gaba da rasa nasu 'yancin domin kuwa yanzu haka na can cikin daji 'yan ta'ada na ci gaba da yin garkuwa da su to ko ta wace fuska masana ke kallon wannan kalubalen tsaro na najeriya dr faruk bibi faruk babban malami ne a jami'ar abuja wato hassan idan aka ce wato tsaro ya gaza ita magana tsaro a cikin tsarin mulki take aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne don a yi amfani da ita na farkon farko shine a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar kasa. idan mutum ya kasa tabbatar da wa'annan a mulki ya yi wanda bai amfani ba duk ragowar abin da yake tunani ya yi bai amfani kasa ba idan bai iya rike shashin tsaro ya kare jama'a ya kare dukiyarsu ya kare rayuwarsu ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma. za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar kabilar Ibon da ke jihar Nasarawa na korafin rashin barinsa su koma yankunansa na asali. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gunal. wasu daga al'ummar kabilar egon a jihar nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunansu na asakiyo a tsawon shekaru bayan akasin da ya faru tsakaninsu da 'yan sanda. Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi, amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan kamfen Baba Alakio wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya ya zamanto shi ne wanda ya raini matasan da suka yi aron gama da 'yan sandan har jami'an tsaro suka yi asarar ransu matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin aron gama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar nasarawa jonathan isu aku shine madugun gwagwarmaya 'yan asakiyo masu son koma matsugunansu sunana jonathan isuwa aku kuma ni ne shugaba al'umma na gidaje dari uku hudu wanda ke ake kira shi legobi a sake electoral ward a lafiyar local government jihar nasarawa damuwa mu shi ne fadar siyasa ta wata da daga wurare mu tun a ranar shi shida ga watan takwas na dubu da goma sha hudu muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa humara takarda farko mu ya shiga hannun gumara ranar goma ga watan takwas na dubu biyu da goma sha shida mun sake rubuta ma gumara reminder letter tunawa a ranar sha biyar ga watan goma na december. to mun rubuta ma tankwal makura domin ya yi kuka ya sa mu koma gidaje mu saboda mu manoma ne ma an wasa da mu ba mu gudu da gonaki mu ba har wa yau babu labari koma mu gidaje mu ka goma sha hudu rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku faɗa mana me ya faru ne a lokacin Eto, eh muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin obi da asakyo kusa makonni biyu muna je an girki ana girki matasa kuma ana kawo musu abinci a wajen wai na irin matasa ne eh, waye ne eh, waye ne yake kawo su wajen to ba za mu sani ba kuma muna ce akwai hannu gwamnati a ciki gwamnati ta kawo mata ina zuwa tsaya da ya jonathan gwamnati ta dauko gwamnati ta take da yan sanda da sojoji sai kuma ta dauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje mayaka kawai ta ajiye su a wani waje kafin dalilin da samu fada ina fada haka saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwa samu da muka gudu wannan fada ya kiwaye da ke maka na ya kiwaye garuka mutane ya go wanda na sani da sun taba watan lokaci hamsin da bakwai wanda ne na sani kenan hamsin da bakwai kuma lokacin na gwamnati ba ta ci komai ba ba ta fada magana ba gidaje rediyo ba ya sa kowa ya mun lura wanda ya lura da cewa wannan fada dole akwai hannu gwamnati a ciki kuma an yi ta ne saboda dalilin siyasa. To bari mu dawo bari mu dawo baya Jonathan watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta. Ka ce an zo an an tarwatsa ku daga wannan wajen waye ne ya tarwatsa ku kuma a wani dalili? Ba dalili ba mu na siyasa ne. wani irin siyasa lokacin eh waye ne dan siyasan da ya sa aka tarwa tsakuwa wajen tankwal makura tankwal makura hmm. a rijina tankwal makura ne a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu tanko almakura yana kokarin wato dubu biyu da sha biyar ya nemi takara da biyu ke second term na yana ganin yes eh ina jinka kuma da da an wasa mun gudu yadda na gaya maka garuka mutane gon hamsin da bakwai wanda ni na sani wanda an shigo a karori daban-daban da an tarwasa mutane Shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani babanku da ake kira baba a Lakiyo wanda aka ce babban dan eh tsubu ne wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake yi a wannan yankin ko kun yarda da shi? Eh to a lokacin ne To ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa? Me ya faru bayan kun aikata wannan aikin kun yi faɗa da 'yan sanda? ba mu fada suna ce fada eh, yan sanda su kawo mana fada dai eh to shikenan bayan aran gamar ku da yan sanda sai me ya faru a wajen sai ba muna zama terrorist a waje kina ba babban damuwa mu shine gwamnati ta hana mu mutane ko duka garuka mutane go da ni fara ko ya koma mu mutane na sake ne har wayo ba mu koma wajen mu ba kuma bubba buwana bin da aka mana bubba takaice buwana shine a ranar goma sha hudu ga watan biyu na dubu biyu da goma sha takwas da shi mu rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa muna son mu koma wuraren mu duk gudu ba mu tafi da gonaki mu ba to sai mun tafi da takarda mu ba humara su sa hannu su ce tunda ba fada ba mu koma mu je mu yi gyare-gyare wuraren mu tunda ba fada ba muna kan gyara wace gari a wannan rana ranar shida da ya ga watan biyu na na dubu biyu da goma sha takwas da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki mun gudu mun bar mashina 25 da biyar a wajen waɗanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe akwai da sun yi karfi hali sun kwashe mashinan su sun gudu to sai matasa su zo hadu a shangwa da wurare da ba bayan da an gudu ga sake din kenan wallah sun ce za su tafi farmaki a sake wajen za a ga abin da ya tura buzu na dai ni ni na durku tana ta kuka musu na ce ba za mu yi fada ba domin yadda kuma da sun shaida mana in ya taba mu ke musu magana na ce ba za mu yi fada ba. barista abdulkarim abubakar kana shine tsohon kwamishinan shari'a na jihar nasarawa ƙarƙashin tsohon gwamnan tanko almakura ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan kabilar igon. Eh za ce an yafe ba za ce an yafe ba. Ka eh. gani? Eh. Al'amari ne yan da ya kasance sai ya zama to shari'a ya dan lokaci. Kuma kaka kamanta shari'a ne wanda ya zo da waya dalili shi ne a lokacin akwai tension. Banda tension kuma sai ya zama to an yi wanda da su za su kanci sunan shari'a an kashe su. manyan 'yan sanda manyan 'yan dsa su yan jama'an tsaro kaga su aka kashe a wurin hmm. ego nan aka zo aka turo fali minister of justice an yi su kusosi wanda su ne an zaga manyan shelu a ke tsan wasu an kashe wani kuma ce da ran kai ka san da tsarin su jama'an tsaron mu shi a Najeriya kana ana tsakiyar ke tsana maganar za ga babban shi shine zai taimaka don a tabbatar da yan da a zargin ake ma mutane sai a ce mai transfer zuwa Lagos ko Maiduguri sai zama to at some point an zo ci gaba ya zama difficult wasu daga cikin suspect wasu muna ji sun mutu a nan detention wasu kuma suna nan mahaɗin da ba za su ɗauki ko duba da suna suna tsalle ke tsalle ba ba gama yawancin su ba Ina wasu kuma sun yi sa'a an ba su bidi sun fita don wasu dalilai daban ko rashin lafiya ko kuma shekarun su ko kuma dai yaran da dai abu ne kaga sai zama tuni da baka titi haka amma game na maganan wanda ba su koma gidajen ba eh akwai yan garuwa da kunan da can wanda har yanzu duk lokacin da maganar komawa sai ta sai ga tuni ta shigo don tension ta aka ce duk irin wani abubuwan gwamna ne biya hankali dai da sun adadin abu na sani kenan kafin bar wannan matsayin da nake amma akwai wani abin da sun ake cewa ci gaba da biya hankali hake ba wai akan babur su raba ma akan a biya hankali hankali dai haka na gidan ba. barista abdulkarim abubakar kana idan aka duba kusa abun ya dade za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi wasu mm. waɗanda suke magana sun nuna kamar yaran su suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ma ko wani abu a yi a gama su san matsayin su ko su koma gida To kasan bayan hana su jawowa bane kasan al'amuri ne da jituwa yana da zamantaka da su yan uwan nasu wanda dama suke tare kafin rigimar ta bari. tambayin shi ne ba wai gwamnati bane ta hana kowa dawa ko ce kowa ya abin nan. Su tsakanin su da yan uwan su wanda dama suke samun rashin jituwa har wasu suka bar garin. A yanzu din a yanzu din da ake shi kokarin sun gyara tafiyan su da su da su ka gane? Eh wato mana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakanin su su kansu <laughs> yan egon din. Ni ni yan da ni adadin abin ta sani ko official a official a matsayin da na rike na tuni general ni na sa ko su ruwa. Sai ko biyu a wannan area wanda har yau in ka ce wa'annan za su da ne sai ka kawai an fara a fita da abin nan kashi abin da tension nan da can tashin hankali zai abin nan. Yanzu ga abin da ya kamata a yi hmm. wani kuma ni na mun fara don hanya ya kamata kuma a ƙara a ƙara ke yanzu especially municipal na kan gwamnati ta waka na area a tabbatar an zo an haɗa su don a samu gyara tafiya tsakanin su wa'annan mutane tunda ko su don su dukkan kasan su ne wa barista wace shawara za ka ba mutanen da suke son su koma gida din nan ai in dai har garin su ne kaga ko shi su koya ko gobe wata dole su koma saboda haka kuma me ya hana su koma in dai don wancan rigima ne tunda to kaga sai a nemo yadda za a yi a daidaita tsakanin su ko ba gaskiya ba daidaita tsakanin su in aka daidaita kaga sai su koma amma a ce ba a daidaita ba su koma a ce wata mun rigima ta za ta barki kaga bai wai ba ta mutu kowa ba an ke da kuma daga wajen ba sun koya na da kare ce ba saboda yi kokari ta tsakanin su kuma wanda ba mu wayakin abu bane abu ne kawai wanda su shugabannin da shugabannin duk nau'in suka ɗora abun da gaske za a samu za a iya samun yin bukata amma bai kamata ce a yi wani zargi da garinsa ce idan wani dalili ya bar garin su kwan kore da garinsa ba ta sannan yanzu bai kamata ba. masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya.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 ma'aikatan tsaron turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu sababbi kan maboyar wasu 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki a jiya lahadi biyu bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta pkk a wurare wajen ashirin a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. su A jiya Lahadi shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabar ta Isra'ila da cewa wuce maka'i da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulle yarjejeniya inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗan da wato sharuɗan cimma yarjejeniyar. a jiya lahadi 'yan tawayen azbinawa na arewacin mali sun ce sun karbe ikon wani sansanin soji daga sojojin kasar da mali biyo bayan faɗan da aka gwabza a arewacin kasar wannan shine sansanin soji na hudu da aka karbe su cikin wasu jerin hare-haren kawancen 'yan tawayen da aka ayyana da taron dangin 'yan azawad wato cma a takaice wanda aka fara kaiwa a watan agusta bayan janyewar ayyukan kungiyar kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar kwarya-kwaryar zaman lafiya shugaban riko na gabon wanda ya hamɓare gwamnatin shugaban ƙasar ta afirka ta tsakiya a ƙarshen watan agusta ya samu goyon bayan makwabciyar ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan ganawar shi da takwarar aikin shi a jiya lahadi da zumar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen don kawo ƙarshen maida gabon saniyar ware janar bryce oligui nguema ya kifar da gwamnatin ali bongo ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 2009 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka da aka yi a ƙarshen watan agusta. shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya yi alkawarin baiwa ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi da farko na ido da ido a kif a jiya lahadi to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mun da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta na gabatarwa sai kuma dadi balawi da ya yi daidaita mana sauti da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu altayib alzubair ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke sallama da ku.